sauraro barkamu da warhaka ka misali ke farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. To har yanzu dai shirin na ƙasar Qatar inda ake ci gaba da fafata a gasar lashe kofin duniya karo na 22 gasar ta bana dai ta dauki sabon salo ganin yadda kasashen da aka yi hasashen cewa su ne za su iya kai bantansu amma sai gashi kaso biyu bisa uku sun barar da garinsu domin kuwa an fidda su daga gasar yanzu haka dai gasar ta shiga mako na karshe bayan kammala matakin rukuni da zagayen 'yan sha shida tare kuma da matakin dab da na kusa da na karshe wato quarter finals kasashen hudun da suka rage a gasar kuwa sun hada da faransa mai kara kambin da croatia wata ta zo ta biyu a gasar wacce aka kammala a kasar rasha da argentina wacce ta taba lashe gasar har sau biyu sai kuma morocco wacce ita ce kasa ɗaya tilo da ta rage daga cikin kasashen da suka wakilci nahiyar afirka wannan al'amari dai ya sanya masu sharhi akan al'amuran wasanni masa kallo na daban inda abdulrahman salisu garba da aka fi sani da abdul mp3 ke cewar gasar ta bana ta zo da abin mamaki ah, kamar yadda muka faɗa baya effect na ah, matasan 'yan wasa da kuma salo da canji da aka samu a ah, ita gaba ɗaya gasar kamar in ka lura ma mafi akasarin kungiyoyi kashi 70 ko 80 cikin 100 mafi akasarin 'yan wasan su matasa ne in banda kungiyar kwallon kafa ta kasar croatia wanda ita ne ta zo da mafi yawan 'yan wasanta masu shekaru ne so amma an ka duba abin mamaki daga afirka shine kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco ko a hasashe ba a kawo cewa kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco ma za ta kai wannan mataki domin ana ganin cewa kungiyoyi irin kasashe irin Kamaru da Ghana sun dan fita kokari da ta bukabin arziki ko da a wasannin da aka fafata na neman gurbi ya zuwa yanzu gashi ita Maroko ta tsallako zuwa wannan mataki. A hasashen ku na masanawa da kuma masharhanta kan harkokin ƙwallon kafa ya kake ga za ta kaya ne a wasan da ita morocco za ta buga da faransa eto eh ba za a iya ce ga abin da zai kasance ba kasancewar idan ka duba yanayi karfi da kuma darajar 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta faransa ba ma ka hada shi da kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco ba haka zalika ita kanta portugal da ta fice wanda morocco ta cire ta darajar 'yan wasanta ya fi na kasar morocco to amma shi hasashen wasa akan yi ne bisa yanayin 'yan wasa da kuma darajarsu da kuma su. to amma kuma abin da wasa yake haifarwa wani abu ne wanda ba za ka iya ce ga abin ga sakamakon abin da zai kasance ba domin ba wanda ya taɓa kawo ce ƙasar portugal ba za ta fi da morocco a ɗauka ɗaya ba a halin da ake ciki dai ƙasar morocco ta kafa tarihin zama kasar afirka ta farko da ta fara kaiwa zagayen kusa da na karshe a gasar lashe kofin duniya hakan kuwa biyo bayan doke portugal da ta yi da ci ɗaya mai ban haushi a zagayen dab da na kusa da na karshe dan wasan gaban tawagar kungiyar kwallon kafan ta morocco el nasiri ne ya ci mata kwallon da ka bayan da aka kwaso kwallo daga gefen hagu a mintuna na 43 har kuma aka tashi wasan portugal bata farke ba duk da baiwa morocco jan kati dab da za a tashi daga wasan garba alhaji sabu wani mai goyon bayan tawagar kungiyar kwallon kafin kasar morocco ne a gasar lashe kofin duniya ya bayyana cewa nasarar da kasar morocco ta ta kara masa karin gwiwa cewar afirka za ta kafa tarihi a gasar a karo na farko to wannan babban nasara ne ma yin afirka gaba daya kuma ni ban taba jin ma karfin gwiwa cewa afirka za ta ciko kofin world kamar wannan karan ba dalili shine akwai abu biyu zuwa guda uku shekaru da shekaru ana buga wannan wasa mu ta zuwa wannan matsayin ba matsayin mai afirka to wannan karan mun zo ni ina ganin lokacin afirka ne ya zo wannan karan da yardan allah kuma ina da assurance in dai suka cika ci gaba da buga kwallon da suke buga a morocco to ina da assurance in allah ya yarda su cin faransa dan dama ni na fi shakkan ma ingila akan faransa in suka qualifying to amma insha allah rabi kasan morocco da mu samu nasara kuma wannan dukkan nahiyar afirka abu ne wanda ya kamata mu goya musu ba dalili daga cikin suka fito ya zama su ne suka fara cire mana kitse a wuta saboda yanzu in har sun samu sun yi nasara a wannan wasa suka ci wannan kofin ina da yakinin cewa da kara mana masu zuwa World Cup akan mutane biyar ya dawo mutane takwas ko bakwai to mu je ga batun dawo da kofin kwato kofin a hannun ita faransa kuma misali a ce morocco yau gashi ta doke faransa har a ce morocco ta ci kofin kana da wannan tunanin a zuciya a ah, wala ina da wannan tunani ɗari bisa ɗari dalili shine ai wannan ya kamata mutane su lura cewa wannan stage ma ba mu taɓa zuwa ba to duk kasan da ta fara zuwa wannan state din to dole ka mata alamun cin kofin dalili shine ka lura irin club da ta cire ta cire Spain wanda suna cikin February team wanda za su iya cin kofin nan ka duba suka zo suka sake cire Portugal duk wanda da cire da cire Spain cire Portugal to gaskiya da iya cin wannan kofin kuma ina da yakinin wannan abu da suka yi kawai ya nuna cewa za su iya cin kofin nasarar da Morocco ta samu tun bayan fara wannan gasa ta kasance abin da aka fi tattaunawa akai a tsakanin masharhanta harkokin wasan kwallon kafa wasu na cewar najeriya da sauran kasashen afirka su koyi da kasar morocco ganin cewa mai horar da tawagar kwallon kafa kasar ma dan asalin kasar ne ba wai daga waje aka ɗauko shi ba kamar yadda yawanci daga cikin kasashen afirka suka saba ɗaukowa pascal patrick tsohon dan wasan tawagar kungiyar kwallon kafa ta super eagles ce ta najeriya ya ce abin a taya morocco murna ne sannan kuma ya ja hankalin kasashe irin su najeriya su koyi da ita farko dai muna murna wa 'yan ah, wanda suka kai ga wannan nasara da allah ubangiji ya ba su saboda morocco ta yi fice tunda yake ita ce ta farko yanzu a sashen afirka da suka kai wannan matsayi to amma abin da yake faruwa yawanci shine in aka duba yanayin yanda mu muke samun dama a afirka daban da yanda yake ake samun dama a europe da sauran wurare da aka samu mu muna fitar da tim nawa ne tim biyar muke fitarwa nahiyar afirka nahiyar afirka tim biyar muke fitarwa da aka je kuma can wurin suna fitar da takwas suna fitar da wayansu gefe suna fitar da masu yawa kai kana da wata shawara yanzu da zaka bai wa su shugabannin kwallon kafa na najeriya da su kansu manyan 'yan wasa na super eagles a kan shirye-shiryen world cup na shekaru masu zuwa shi sha'anin kwallo mutane suna duba kawai world cup din ne ya kamata ne mu duba muna ma da abubuwan da ya kamata mu samu kamar yanzu idan kana maganan kwallo a ƙasanka league ka ya zama yana da kyau league ya zama cewa akwai mutane da suke daga wasu ƙasashe suna zuwa wurinka kamar yadda da muka buga kwallo yanzu stadium guda nawa ne wanda muke da shi a nigeria to akwai wayansu abubuwan ba wai tafiya world cup din ba ne ne damuwa ya kamata ne ka duba structure na ainihin kwallo a ƙasanka faransa da ke kara kambin a wannan gasa yanzu haka ta kai zagayen semi final bayan da ta doke ingila da ci biyu da ɗaya kuma za ta fafata ne da wakiliyar afirka a wannan gasa wato morocco a ranar laraba idan allah ya kai mu yayin da argentina ita kuma za ta kece reni da croatia a ranar talata mai zuwa koyaya masana harkokin wasanni ke ganin yadda wasannin za su kaya ga abdul mp3 to a wannan wasa da za a fafata wayannan wasanni guda biyu argentina dai ba kan walasa ba ne a gasar cin kofin duniya domin ta taba dauka kazalika ita kanta croatia duk da bata dauki kofin duniya ba amma dai a bana kamar yadda na faɗa suna da hazaƙa suna ƙoƙari domin sun su suka cire ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta brazil brazil ta fi kowace ƙasa ɗaukan gasar cin kofin duniya to amma an kan lura sun yi amfani da shekaru da gogewa wajen ganin cewa sun lallaɓa 'yan wasan brazil saboda su matasa ne to sai suka yi amfani da tsufa da kuma gogewan wasanni na yau da kullum kamar yadda na faɗa baya shekarunsu kusan 'yan wasan duka ba wanda baya da ba wanda baya da yawan shekaru ba su da matasa 'yan wasa kamar sauran ƙungiyoyin to saboda haka sun yi amfani da experience ne wajen ganin cewa sun lallaɓa brazil har aka je fagen bugun da kai kai sai mai tsara kaka kuma sa ta kansu suka fitar da su a bangaren faransa kuma da maroko to wannan wasa ne wanda za a iya ce sai an tashi domin ba wanda ya tsammanin duk da cewa ana ganin faransa tabbas za ta iya cire ingila to amma in ka lura da aka fafata ingila sun taba kaban arziki sosai a wasan su da faransa rashin sa'a ne domin kaga bugun daga sai mai tsaron gida ma sun zubar hariken ya buga sama da watakila in an tashi biyu da biyu su ma za su iya zuwa bugun daga sai mai tsaron ragan to amma duk da cewa eh, faransa ita ne mai rike da wannan kofi amma fa ta goma shi Morocco yanzu yana haurowa domin suna da sa'a a tattare da su kuma suna bugawa da gaske to wannan hasashen wasan za a iya ce sai an tashi dan Allah kai mu rana asabar mai zuwa ce dai za a buga wasan neman matsayi na uku a gasar ta lashe kofin duniya sannan kuma a ranar Lahadi a buga wasan karshe to ba a san dai mace to ba sai miya ta kare les yeux pleins d'étoiles avec la main sur le cœur duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu Ibrahim Malam Koji daga jihar Bauchin Najeriya, ka misali ke cewa mu huta lafiya.